Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da BOA Afirka kan mita 200.5 zangon FM. za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau ranar uku ga watan Disamba na shekarar 2017. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ya farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen Turai na ɗaukan matakan hana baƙi 'yanci ranar tsallake Bahar Rom daga Libya abinda ya sa suke makalewa a tsarin da yake sanya su cikin hukuma da cin zarafi. Dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones shine ya lashe zaben da aka yi na maye gurbin kujerar ɗan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar Alabama. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna garin Shitaku da ke jihar Bauchi sun gudanar da wata zanga-zanga sakamakon bullar wata cuta da basu gane mata ba duk da hukumomi sun ce ba annoba ba ce. Bayan haka za ku ji rahoto akan nasarar da gwamnatin tarayya ta yi akan karar shugaban majalisar dattijai ta Najeriya wato Bukola Saraki. Yau ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ce ta duniya an kuka biyo mu muna ɗauke da rahoto na musamman akan ranar ta yau. bayan haka za ku ji shirin himma wanda ladan ibrahim ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen Turai na ɗaukan matakan hana baƙi 'yanci ranar tsallake bahar Rom daga Libya, abin da ya sa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin ukuba da cin zarafi. A wani rahoto da ta bayar jiya Talata, ƙungiyar Amnesty International ta ce gwamnatocin ƙasashen Turai suna da hannu a wannan lamarin saboda suna ba hukumar sa ido a kan baƙi marasa takarda a libya goyon baya suna kuma horar da dogarawan teku tare da basu kayayyaki da ƙulla yarjejeniyoyi da hukumomin yankunan da kuma ƙungiyoyin tsagera a kan su yi ƙoƙarin hana fasakwabran jama'a Dabban baƙi 'yan gudun hijira da suka makale a Libya yanzu sai yadda hukumomin ƙasar da 'yan bindiga da ƙungiyoyin tsagera da masu fasa kwabri da suke kusan aiki tare don ribar da za su samu suka yi da su. Ana tsare da dabban baƙin har lama bakin har illa ma sha Allah a wasu cibiyoyi da suka cika makel inda ake gana musu azaba a cewar shugaban kungiyar ta Amnesty International na kasashen Turai John Dalhousen Yawancin 'yan gudun hijirar daga Najeriya suke daga nan sai kasar Ivory Coast da Bangladesh. dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones shi ne ya lashe zaben da aka yi na maye gurbin kujerar ɗan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar Alabama da ke kudancin Amurka, abin da ya sa wasu da yawa ke ganin nasarar da Doug ya samu wani babban ci baya ne ga jam'iyyar Republican tare da nuna tur da alƙiblar shugaba Donald Trump wanda ya goyi bayan ɗan takarar jam'iyyar Republican Roy Moore cikin sauri duk da zarge-zargen yin lalata da mata da ake yi masa. bayan yakin neman zaɓe mai zafi da suka yi masu kada ƙuri'a sun goyi bayan jones maimakon mo da ƙuri'u kashi 49.9 a kan ƙuri'u 48.4 sakamakon zaben na nuna cewa idan aka rantsar da jones a watan janairu rinjayen da 'yan republican suke da shi a majalisar dattijai mai kujeru 100 zai ragu za su koma 51 yayin da 'yan democrat za su kasance da 49 kuma a saboda haka shugaba trump zai fuskanci ƙarin ƙalubale wajen shawo kan majalisa ta aiwatar da manufofin da ke cikin ajandarsa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin new york baya alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda munirul islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar a kayat ulla da iyayen shi a wani ɓangare na binciken da suke gudanarwa a yau laraba ne ulla ɗan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da ƙararraki na tarayya suka tuhume shi da laifuffukan ta'addanci hukumomi sun ce farmakin da maharan ɗan ƙasar bangladesh ya kai na yin koyi ne da ƙungiyar isis zarge-zargen da ake yi mashi sun hada da tada bom a wurin taruwar jama'a da kuma yin amfani da mummunan makami hukuncin duk waɗannan zarge-zargen zai iya kasancewa ɗaurin rai a gidan kaso. Shugabanni 22 daga kasashen musulmi sun taru a birnin Istanbul yau Laraba don mai da martani akan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka akan amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Wannan taron na zuwa ne yayin da ake ci gaba da ɗauki ba daɗi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da samu game da matakin na birnin Kudus. ana yin wannan ne ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashen musulmi mai wakilai 57 da ake kira oic a takaice ƙasar turkiya ce ke shugabantar ƙungiyar a yanzu haka kuma shugaba rajab tayyip erdogan shi ne kira taron na gaggawa Erdogan ya faɗa wa shugabannin da suka taru a farkon taron yau Laraba cewa ina kira ga kasashen da suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kamanta gaskiya su amince birnin Kudus da aka mamaye shine babban birnin falastinawa Shugaban falastinu Mahmud Abbas da Sarki Abdallah na biyu na Jordan da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev da shugaban Bangladesh Abdulhamid da shugaban Iran Hassan Rouhani na cikin shugabannin da za su halarci wannan taro. Masar da Saudi Arabia tare da wasu ƙasashe 23 uku za su halarci taron amma a matakin ministocin harkokin waje. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji daga farkon shirin gwamnatin tarayyar najeriya ta yi nasarar karin shugabar majalisar dattawa bukola saraki da ta yi ga madina dauda dauke da karin bayani kotun ɗaukaka ƙara ta ce shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ya koma kotun ɗa'ar ma'aikata domin ya amsa tuhumar da ake yi masa dama ana tuhumar bukola saraki da yin laifuka goma sha takwas ne amma kotu ta ce a yi watsi da goma sha biyar a yi amfani da guda uku ne kacal wajen tuhumar sarakin. Wannan sabuwar tuhuma dai ta shafi batun sayan wasu gidaje ne da sarake ce ya yi a Legas a lokacin da yake gwamna a jihar Kwara. To shin ana iya mayar da mutum kotu bayan an riga an wanke shi Wannan ita ce tambayar da na yi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim. Dawo da magana kanshi zuwa cewa kotun dole ta sake saurari. To abin alheri ne domin inda bata dawo ba shi kenan eh, eh, shi ya tsira kenan babu magana a cigaba da tuhumar shi akan duk wani laifi. Duk da yake doka kamar da ta kafa wannan kotu din sashe na 22 sakin sashe na uku a cikin baka ya ba da hukuncin cewa ko da an yanke ma mutum laifi wala ala laifi na cewa an wanke ka ne ko kuma an garkama da kai gidan kotu ko kuma an ba da wasu laifuffuka da wani hukunci da ya shafe ka to doka ta ba da dama cewa za a sake gurfanar da mutum a gaban wasu kotuna waɗanda suke da hurumi da za su yi la'akari musamman abun da ya shafi laifin kasa wato criminal offense idan muka yi la'akari da sashi na ashirin da uku sakin sashi na biyu na dokar da ta kafa wannan kotu tana da hurumi da za ta iya yanke hukunci hukunci daban-daban wala Allah tana iya da damar da za ta ce mutum ya sauka daga kujerar shi da aka zabe shi ko kuma a dakatar da shi daga zama dan majalisa ko kuma ma ba haka ba a dakatar da shi da rike kowane mukami har tsawon shekara guda goma sannan bayan nan kadarorin da mutum ya samu a haramtattun hanyoyi a bankaɗo da su a baitimalin gwamnati in kuɗi ne in kuma kadarori ne a maida su su zama jari ne ko kuma kadarori na gwamnati da kuma al'ummar jamhuriyar Najeriya. Yaya ƙwararru masu fashin baki a al'amuran yau da kullum ke kallon wannan mataki da kotun ɗaukaka ƙara ta ɗauka abdurrahman abu hamisu ya yi tsokaci wannan hukunci da aka yanke wanda ya shafe wato a shugaban majalisa bukola saraki abu ne wanda duk wanda yake son demokradiyya wanda yake son zaman lafiya yake son cin gaba wannan kasan yayi na'am da shi saboda a wuce wannan jinkirin da ake kawowa wajen aiwatar da hukunci a kan wanda ya yi laifi za a ce mutum ya yi laifi an shigar da shi kotu ya je yi bayani game da abubuwan da ake tumansa sai kuma ya tafi wata kotu ta daban a ce kuma kotun na farin da ya gofarnar da shi an manta da wannan kotun an koma kotun da shi ya shigar da kara sai a shafe shekaru goma ana na ana fafata a wannan kotu har mutanen najeriya su manta da ma laifin da ake tumansa da shi wannan ita ce tsarin da muke so a bi duk wanda ya yi wani laifi ya je inda aka shigar da shi kara in ma ya gan ba yi mishi daidai ba ba yi mishi adalci ba ya je wata in aka yanke hukunci sai ya koma wata kotu ya shigar da kara ya bi hakkinsa shine tsari abin jira a gani shine matakin da bukola saraki zai dauka duk da cewa yana da daman ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli madina dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da ta kare da ta yi aji. Eh, Madalla Madina Dauda, biyu bayan zanga-zangar da al'ummar Shitaku suka yi kan rashin kulawar hukumomin lafiya dangane da annobar da suka ce tana damun su, wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya samu mana ƙarin bayani dangane da lamarin. idan za a yi tunawa dai a cikin makon da ya gabata mun kawo muku labarin bayyanar cutar da ta bullo a garuruwan tiyin da kuma shitako da ke karamar hukumar waje da ya sanadiyar rasa rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar fiye da hamsin tun bayyanar cutar kimanin watanni uku a wannan karo ma dai mutanen garuruwan sun shaida mini dalilansu don dangane da zanga-zangar da kuma yin kirawa gwamnatin jihar bauchi da manyan ƙungiyoyin ayyukan lafiya na duniya da ma shugaban najeriya kan a kawo musu ɗauki abdullahi alhaji da ke cikin garin tiyan filin zanga-zangar nan da muke saboda mace a garin tiyan gaba ɗaya saboda wallahi tallahi mu dai tun muna fama da annoba wannan mu mun rasa kanta amma a yanzu wannan muka tabbata sun mutu a garin nan iya garin nan ba ƙasar tiyan ba kaɗan muna da mutum ashirin da biyu wanda suka mutu a hannunmu mun kai su kuma duk mutumin da ya ce karya ne kuma ya zo ya nuna mana gun ba a yi mutuwar ba cikin garin tiyankan ya kai mutane ya fi mutane hamsin ma a ƙasar tiyan rannan bayan kun tafi ai sun zo nan suka yi magana wai sun ga mutum uku suka mutu wallahi wannan yan jarida abin da muke so mu gaya muku ku je ku yada a duniya wallahi mutuwa an yi ta an yi ta an yi ta har yanzu kuma ana faman yin ta sunana Muhammad Sani Gambo wato a wannan korafi da muke yi a tsakani da Allah shine wannan duk abin da muke faɗa na zahiri ne kuma muna tabbatarwa da cewa tsakani da Allah kuma duk matakan nan da aka bi na farko tun daga local gamman sarkin nan namu ya kai musu korafi akan cewa ga, abun da yake faruwa a gundumar tiyin ba su ɗauki mataki ba mun tabbatar da cewa wannan korafi ya kai musu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sama da wata uku kenan don haka kuma muna kira ga manya-manyan ƙasashen duniya da ma gwamnan jihar bauchi da kuma har shugaban ƙasa buhari don Allah don annabi a sanar da shi ya kawo mana ɗauki a wannan gunduma ta mu ta Allah ya taimake mu muna zuwa ta ajiya a yanzu ma ga wata jaririya wanda take tari shekaran jiya an yi mata karin jini ga inda take a hira da manema labaru kwanakin baya kafin wannan rahoto shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko pharmacist adamu ibrahim gamawa ya gargadi 'yan jarida kan irin rahotannin da suke bayarwa. mun kira ku ne saboda akwai labarai da suke ta yaduwa har ma da kafofi na kasashen waje wanda suka ɗauki labarai a tiyin ward na warje local government cewa akwai wani annoba da ta taso wanda ke ta ake ta rasa yara a dalilinta so saboda wannan abun ya dame mu muka shiga bincike kuma ina so ne amfani da wannan damar na daɗaɗɗen hankalin musamman 'yan jarida amma yadda wani ɗan jarida zai je yana ɗaukan hoton kabari kabarurruka yana sawa a um, kafan yaɗa labarai yana sa mutane suna tsorata wannan da Allah a daina yinsa ba daidai ba ne kuma yana jawo mutane su damu international community su damu babu annoba a gari abin da muke so kenan amma ku abin da kuke so ku nuna shine akwai annoba take kashe yara a gari babu mun je mun yi bincike sai dai a halin da ake ciki hukumomin kiwon lafiya a jihar Bauchi sun kaddamar da alluran rigakafin cutar bakon dauro a fadin jihar baki daya Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya Ya ubangiji sarkin baiwa Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon To Allah ya kyauta Yau ce ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya, Hassan Umar Tambuwar ya haɗa mana rahoto dangane da illar cin hanci da rashawa a cikin al'umma. Ranar sha uku ga watan Disamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin cin hanci da rashawa. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sakkwato ta wayar tarho domin ya muna ƙarin haske a game da illar cin hanci da rashawa. Cin hanci dai na farko duk ƙasa wadda ya zamanta cin hanci ya yi mata katoto. Babu ran da za a yi ta samu ci gaba irin wanda ya dace da mutanen ta, Na biyu talauci zai biyu, Na uku rashin zama lafiya zai biyo na hudu rashin aminci da juna zai biyo to duk inda kasa waɗanda ko al'umma wadda waɗannan abubuwa suka tattara mata to tana tare da ciyo/ciyo ko mai wuya warkewa farfesa cin hanci shin gwamnati ya hiwa illa ko jama'ar ƙasa ko ko talakawa ko masu kuɗi wata shi shani na cin hanci ciyo ne wanda yake ba wanda ya cire daga gare shi na farko dai ita gwamnati idan ta yi kasafin kuɗi idan ƙasa ce wadda ake cin hanci da yawa idan kuɗi to mafi yawan kasafin kuɗi na za su kare ga hannun mutane ba za su kare ga hannun yin wa jama'a aiki ba hmm. sannan kuma su talakawa za su ji labarin an kasafin kuɗi mai dindin yawa amma ba za su taɓa gani a ƙasa ba irin wannan abin da kare ke cewa aka ce ana buki a gidansu hmm. yace bai gani a ƙasa ba to sannan su kuma talaka wanda ake wa wannan al'amari zai zan dan abin da ma suke samu wanda a ga hannunsu wani abu na more rayuwa idan suna bukata ce kuma sai sun haɗa kuɗi sun kai ma shugabanni waɗanda ke gwamnati na ɗauka tana hidima da su tana ba su albashi da jin dace sai sun sake sun kai musu kuɗi domin su yi musu waɗanda abubuwa na more rayuwa. Wani mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin kawar da cin hanci a ƙasa? To kowace ƙasa ta duniya tana da irin nata tsari da take yi. Manyan ƙasashe da suka ci gaba ba su ko barin ka ga kuɗi da idanunka ko menene ana yi ne ta hanyar banki don haka duk wani da aka samu kuɗi ko kuma aka bi wata hanya suna jin saukin kama irin waɗannan abubuwa dan adam inda duk babu doka wadda ke aiki yana iya abin da ya ga dama ƙasashe su ko masu tasowa irin namu suna jin wuyar waɗannan hulɗoɗi da bankuna domin da muna ake haɗawa ana wannan mundahana wajibi ne ƙasa ta tashi tsaye babu sani babu sabo babu dan uwa babu kuma dan uwantaka wajen yaƙi da cin hanci in ba ta yi haka nan ba za ta samu rudani zaman lahiya shi bawaye ta kuɗi su karanta jin daɗi shi karanta sannan kuma ya zan babu tsaro. ko su talakawa akwai rawar da za su taka domin yaƙi da cin hanci da rashawa. Eh, talakawa ko ai su da babban rawar da za su takawa hmm. domin talakawa suna zaune tare da mutane sun san gwargwado karhin mutum sannan kuma su ga cewa an zaɓe shi yau ya tafi majalisa kila irin najeriya ce majalisa ta abuja cikin shekara guda ko ta biyu sun ishi ya tara kazamar dukiya ko zakwa inda suke bashi idan ma'aikaci ne yau aka bashi mukami aka ce shi shine akanta na wata ma'aikata cikin shekara guda ko biyu su ga Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tuma da laharin jide kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a daga birnin Washington DC agogon muna cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma a gashirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Shirin da muke tattaunawa da bakon mu din Umar ɗan asalin jamhuriyar Nijar amma mazaunin birnin New York. Yau mun zo ga shirinmu na ƙarshe a wannan tattaunawar kuma za mu rufe ne da shawarar da din ya ce yana ba masu sha'awar zuwa na Amurka domin neman sauyin rayuwa. Amma Khairuddin na ana samun taimako kamar na kuɗi da dai sauran abubuwa idan lamari suka kubce maka? saboda nan ga in baka da shi babu mai baka wallahi za ka idan baka aiki ko ko aiki ya kuce maka sai da kanka malam ka san sai dai ka zamna a hanya za ka zamna a fiki sai ka ko ba ɗaya ba ne ah, da afirka ko rashin za ka samu inda kallafa akwai akwai rasaninka akwai iyayenka akwai yan uwanka wanda za su baka abinci wanda za su baka wurin ci da sha haka samu naka amma nan gaba ba haka bane a ba daidai bane ba haka bane sannan ga wani zai zauwa abin da zan samu ta a cikin kai kawai nemi kamara ta a abu shirya ka san nan da ta zo neman kanka ne zo kai aiki a na zo wai dan in zamna ba ne ba na zo dan fata lokaci ba ne ba na zo ba dan yi wani lalata ka san garin nan yana da tsaye abu daya za ka neman kuɗi idan kuɗi ya kawo ka neman arziki wannan da ka samu shi amma in ka zo kuma ka ce kai shashanci kake so to za ka samu wanda yi ka shashanci kuma ka samu shi haka kuma za ka yi ta a to a yi wannan za ka da wani kace mace in dai ce kai ɗan shashashan ne za ka ga wanda ya yi wanda ko kawai shi baka ci ba hakan hmm. to kare dumu amma da in kace zaka zo neman ilimi neman komi wallahi yana encouraging zo da nemi cikin kasashen duniya ne dai na gani na je wurare da yawa da dama a wurin ayyukan musulma na shi gane ba dan ina cikin amurka na shi gane ma ta zo a amurka dan amurka ko a ingila ta gada musu wani abu dan na gani mutane turawan ma na europe suna neman su zo nan gadan su nemi su cikin su sai me yasa kai ba zaka nema ka zo amurka ina ankurajin kowa kowa da sa'ashi shi haka na yi rayuwa mm. kowa da sa'ashi shi gaskiya ne yadda Allah ya yi haka ne kowa da sa'ashi shi haka ce a ah, wani wani ko a wai a garin kafirai garin wani ne wani a in ka zo da in kana son addini ka sai kai ai ba a yi a a Afirka Nijar in koko Najeriya ai zaka zan ba akwai addinin can ba ai ba kowa ke yi ba ko kowa na nashi ne a kowa na nashi yawwa ina haka ne nan gama haka ne kai ne a kusa kowa ya yi nashi amma ka yi samun sauri ka nan ba wanda zai ce maka don me kake yi haka ko me sa kake yin shi haka yawwa yanzu ba ga nan ba kai malam mm. ka ce ai ai VOA kuma federal government ko ai kai ma kana cikin manya eh, ka gani ɗan su sun ka ga wani government din Najeriya ta dauki wani Na wani wani gari ta zo ta sashi ta ba shi aiki wai kuma kana federal government a a ka taba ganin wani army na wani duniya wanda ya ɗauki wani wani ɗan gari ya ce kai ba ɗan Najeriya bane kuma ka zo ka shiga army haka zan babba. Wannan zance eh wannan zance bai ma taso ba ko. Tatso ne ya ce wannan. Nan da kowa sai a bashi ikin shi. Hmm. Ka iya ka iya za ka shiga. To kowa haka ne haka ne daɗin Amurka ke. to shi ne ai yanzu inda ka kake ai eh, sai ka ce alhamdulillah kana ai babba ne kai sai mana alhamdulillah sai dole kake ma aiki haka ne gaskiya ne yanzu dai sai ka gani mu ma ai sai dole government kake ma aiki haka da salary in ka zai zo kuma zai zo na kirki kun kana da benefit duka ana kula da kai ana komi da kai Ta Niger ko Najeriya ko ko wani kamar wannan gaskiya ne mun gode kwarai karajin da wannan lokaci da ka samu ai ai ga rabu na nake ci ya shata mammalo gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis, masu zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya akan sha daɗi ke yawo na yanzan hanna hau doki na hau keke ina bisa babur yanzan gani akan motoci na tabbata gobe na ke kayan yara gobe na ke kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi to masu saurare aka ce laifin daɗi karewa yau kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon bako yanzu a madadin bakon namu kairadin umar da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Riga Sakon farko ya fito ne daga Abdullahi Dambam ya ce salam VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ta ce don na jinjina wa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar akan kama mukaman da aka yi yunkurin shigowa da su Najeriya daga ƙasar Libya a birnin Agadas. A gaskiya wannan wani abin a yaba musu ne. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta ƙara tsaurara tsaro akan iyakokinta don hana shigo da makamai cikin ƙasar Najeriya. Assalamu alaikum VOA. daukar matasa aiki a ƙarƙashin hukumar Empower da shugaba Buhari ke yi abin a yaba masa ne. Da fatan shugaba Buhari zai maida su ma'aikata masu zaman kansu daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Murya Amurka sake tura shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki ga kotun ɗa'ar ma'aikata don a sake masa shari'a akan zargin ƙin bayyana gaskiyar dukiyar da ya mallaka da kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta yi yayi daidai. saboda mun san banza ba ta kai zomo kasuwa addu'ar mu ita ce Allah sa ba bita da kullun siyasa a cikin al'amarin daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Maci na Yobe Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Adamu Malam Maduri da Adamu Habu Umar Yanga da Umar Baban Yaya Sabon Gida suka ce assalamu alaikum murya amurka don allah ku bamu dama mu yi kira gwamnatin najeriya da ya kamata ta kara wa shugaban hukumar efcc ibrahim magu jami'an tsaro duba da yadda aka fara farautar rayuwarsa daga ƙarshe muke addu'a allah ya taimake shi akan yakin da yake yi sai saƙon baffa haruna bajoga da abdullahi batura bajoga da abubakar jibrin dan gusau suka ce hakika sauyin yanayi yana tattare da tarin tilin matsalolin bayyanannu da ɓoyayyu, waɗanda suke haddasa gurɓacewar muhalli da wannan muke fatan taron sauyin yanayin da ke gudana a paris zai taka rawar gani wajen shawo kan wannan masifa da ta zame wa duniya karfen ƙafa. salam voa hausa Allah ya sa ziyarar da wata tawagar mata musulmai suka kai wa takwarorinsu na kiristoci a cibiyarsu da ke jihar Kaduna. Gabanin gudanar da bikin kirismeti hakan ya kara hada bangarorin addinan biyu amin. Sako daga Mansur Baba Wuro na faɗa da Muhammad Bashir Dama Rayola da baban gida Yusuf na faɗa da Yusuf Sani Rijau Radiologist. Tumadalla kafin mu karkare ga Marin Dauda da takaitaccen labarai. takaice kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen turai na ɗaukan matakan hana baƙi 'yanci ranar tsallake bahar Rom daga Libya, abin da ya sa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin hukuba da cin zarafi. A wani rahoto da ta bayar jiya Talata kungiyar Amnesty International ta ce gwamnatocin kasashen Turai suna da hannu a wannan lamarin saboda suna ba hukumar sa ido a kan baki marasa takardu a Libya goyon baya. Suna kuma horar da dogarawan teku tare da basu kayayyaki da ƙulla yarjejeniyoyi da hukumomin yankuna da kuma ƙungiyoyin tsagera akan su yi kokarin halafa sakwabran jama'a. Dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones shine ya lashe zaben da aka yi na maye gurbin kujerar dan takarar majalisar dattijai da ke wakilta jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Abin da ya sa wasu da yawa ke ganin nasarar da Doug ya samu wani babban ci baya ne ga jam'iyyar Republican tare da nuna tare da alƙiblar shugaba Donald Trump wanda ya goyi bayan dan takarar jam'iyyar Republican Roy Moore cikin sauri duk da zarge-zargen yin lalata da mata da ake yi masa. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bam haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda. To madalla, masu mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta ba da umarnin shirin. Da injiniyan mu na yau, Daniel, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.